وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau asabar yau musabti ashirin da hudu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu. wanda ya zamo daidai da goma sha biyar ga watan afirilu miladiyar annabi isa ne maryama alaihimassalam a bethlehem idan lissafin ya inganta tana da shekara dubu biyu da ashirin da uku idan ba manta ba tsadiya mun shiga sabuwar sura suran da ake kiranta suratul hashiri ko kuma suratu banin nadir waɗansu yahudawa ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da yake tun kafin zamanin annabi Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara hijiransu da tattarowansu daga garuruwansu zuwa birnin madina a inda suka yada sansani suka yi anguwa ta musamman tsakanin anguwansu da ƙwaryen birnin madina aka ce tafiyan mil biyu ne kacal suka yi manya-manyan ganuwa da yake suna da kuɗi suna da ƙarfin tattalin arziki suka tara miyagun makamai amma abin da ya kawo su birnin madina saboda ko Allah zai kaddara annabi ko manzon da zai bayyana karkin duniya ya fito a cikinsu su daɗa samun daraja da ɗaukaka duniya da lahira sai Allah ta'ala ya kaddara annabin bakurai shi ne kuma a makka za a haife ki a makka zai girma iyayensa mutanen makka ne asali sai dai mahaifiyarsa ce mutumiyar madina kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara manzon Allah na karke annabi na karke wato zai zauna a birnin Madina karke nan zai kafa gwamnati ya tsara tsari mai kyau bisa dokokin Allah subhanahu wa ta'ala to abinda ya faru kenan sai waɗannan yahudawa duk da kasancewa da manzon Allah ya hijira daga makka zuwa madina ya yi yarjejeniya da su domin a zauna lafiya kuma kada wani ya yaƙi wani kada wani ya taimaka ma wani ya yaƙi wani a cikinsu sun amince da wannan ya sa manzo Allah ya ainihin zauna tare da su a birnin Madina har zuwa lokacin da abin da ya faru ya faru na kisa na mutanen nan guda biyu wanda manzon Allah ya tafi anguwansu domin neman taimako da gare su kamar yadda aka saba kuma dama a tsarin musulunci Allah bai hana ba su kuma suka shirya yadda za su iktiyali wato na manzon Allah abinda ake nufi da iktiyali shine a kashe mutum ba tare da ya sani ba bi ma'ana kisan gilla katulogila shine a kashe mutum a tsara masa ba tare da ya san tsarin makirci ko ainihin dasisan da aka shirya masa ba wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan alamu na warware alkawari wanda suka ɗauka shi ya sa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ba da dama ga annabi ya jefa tsoro a cikin zukatan waɗannan mutane annabi ya samu dama ya ba da umarni aka samu wani jigo a cikinsu aka kashe shi aka karya lakonsu kuma manzon Allah ya tsare su na tsawon kwanaki shida Allah ta'ala ya ba ki dama dabinansu ma aka ce a fassare a sa wuta ma a wani ɓangare domin hankalinsu ya taki kurazana kuma abin da ya faru kenan sannan daga ƙarshe suka ce sun miƙa wuya ga annabi amma suna neman alfarma manzo Allah ya bar sun yadda za su bar birnin Madina za su tattara nasu ya nasu da matansu da 'ya'yansu da abinda za su iya tattarawa a kan raƙuma kawai su fita su bar birnin Madina amma ba a yadda wani daga cikinsu ya ɗauki makami ba kuma suka yadda da wannan ba domin Allah tabaraka wata'ala ya kaddara haka ba da fa ba za a iya da su ba saboda mutane ne masu ƙarfi ko da yake Allah ta'ala ya ba mu labari ya ce duk ƙarfinsu ba su fi ƙarfin Allah ba shi yasa a farkon aya a karken aya ta farko Allah ta'ala ya ce wa huwal azizul hakim dama Allah ta'ala ya riga ya kaddara idan ba a fatattake su aka kore su aka yi musu koren kare ba to Allah ta'ala ya kirya akwai azabtar wanda zai musu to abin da ya fi musu sauƙi shine a yi musu koran kare su canza gari wala Allah a cikinsu ko a cikin 'ya'yansu da jikokinsu za a samu waɗanda za su karbi addinin Allah tunda ba wai ana son mutane duka su mutu suna kafirai su shiga wutan jahannama ko wutan hawiya ba ce sai dai wanda Allah ta'ala ya kiryar da ki shine kiryayye wanda kuma Allah bai kiryar da ki ba to fa ba za ka taɓa samun mai kiryar da ki ba walan da lahu tsira. saboda haka waɗannan yahudawa na banu nadir da sun warware alkawari ne Allah ta'ala ya ba mu labari a aya ta biyu ga abin da ya faru gare su kamar yadda muka karanta والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب shine kamar yadda muka yi bayani ba domin Allah ya jefa tsoro a cikin bukatansu ba da manzon Allah da sahabbai ba da su ba saboda sun yi ƙarfi sun tara makamai waɗanda suke miyar, ba kowa ne a wajen ya mallaki irin makaman da suka mallaka ba amma wa ƙazafa sai Allah ya jefa fi qulubihim ar roba, ya jefa tsoro a cikin zukatansu sai aka wayi gari da suka sadu da suka miƙa wuya ya buna buyutahum suna rusa gidajensu saboda suna jin haushin kada su tashi musulmi su zo su zauna wajen ba kananan mugaye ba ne suna rusa gidajensu da kansu kamar yadda Allah ya ce bi aidihim da hannayensu wa aidil mu'minina su kuma mu'minai da suka ga waɗannan yahudawa suna rusa gidajensu sai suka ce bari mu zo mu taya ku mutumin da ya kera gida shin gidan sama ne ko gidan da aka sanya masa kayan alatu ne ko ma ne in ya zo yana rusawa kafin ya bar gari tun da dama an ba su dama an ce su ɗibi abin da raƙuman su za su iya ɗibawa kuma kaga mutum ba zai iya ɗaukan gida ba in ga an ɗauki gida a bayan doki ko raƙumi to gidan kara ne ba gidan gaskiya ba ne saboda gidan gaskiya ba zai ɗauku ba to don haka sai ya kasance saboda tsabon mugunta suka ɗauko ainihin fartanya da kuma gatarai suna ta sassare gine-ginensu muminai ma sai suka zo suna taya su domin su gwada musu cewa babu abin da ya dame su tun da suka kona waɗansu bikiyoyin ne da waɗansu bikiyoyi a bayan gari suka sassare wannan ya gwada ba arzikinsu ba kudinsu ne yake so ba ya kamata ku gane wannan saboda haka yukribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina da kansu zai kasance suna rusa gidajensu da hannayensu da hannayen muminai amma bai yi suka rusa gaba ɗaya ba saboda me saboda sun riga sun shirya wa duniya ko a garinku ka duba ka gani waɗanda suka yi manya-manyan gidaje suka kamfaci filaye suka yi concrete ɗin gidaje yadda kasan sun shirya wa duniya kamar ba za su mutu ba kai kuma kana gani inda kake ciki mai yiwa ma wani bukka ne wani bayan gidansa ya fi cikin ɗakin amaryanka wani bayan gidansa ya fi falon babanka domin a bayan gidansa za ka iya kwanciya har ka yi bacci a bayan gidan za a samu talabijin za a samu fire a cikin firij ɗin nan kowane irin kayan marmari za a sa ga jus iri daban-daban ga wanda ka fi sani laka sayara don za ka samu a ciki eh, eh. sannan ba mamaki a firit din nan za ka samu dambun nama ga dambun kifi mai yiwa ma har da farfesun da ba zai ɓaci ba an ajiye ga buredi mai laushi an ajiye saboda haka in ka shiga ko kwana da kwanaki kai a cikin bayan gidan masu halin nan baka da matsala waɗannan idan ka shiga bayan gidansu sai ka ce sun shirya wato ma duniya ba za su mutu ba to kwatankwacin haka ne waɗancan suka yi amma kuma suka zo suna rusawa da kansu da kuma taimakon bayan Allah muminai muminai sun taimaka musu ne ko sahabban annabi sun taimaka musu ne domin saboda su gwada musu cewa abinda za su bari ba ne damuwansu ba kuma waɗansu malamai sun yi istin ba su yanar tunda ana ba mu labarin abin da ya faru ne a zamanin annabi Allah ta'ala ya ce yuqribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minina wa ya gane isharar da nake so na fala ba mamaki wani ya tsinka yi wannan waɗanda suka taya yahudawan banun nadir rurusa gidajensu sahabban annabi ne amma ba a faɗi sunayen wane ne da wane ne da wane ne ba saboda waɗanda suka taimaka suna da yawa amma sai Allah ta'ala ya kira su muminai a nan yasa aka ce sahabban annabi masu daraja ne kan ka zage su gara ka zage iyayenka ya fi maka kwanciyar hankali iyayenka ma ba ba ka dama ka zage su ba kowane ya zage ka aka ce ka danne zuciyanka kan karama da zagi gara karama da mari zin ya fi sauki tunda annabi yana faɗa cewa min akbaril kaba'ir an yatuffa ar walidai yana daga cikin mafi girman kaba'irai mutum ya zagi iyayensa Kalu ya rasulullah wa kaifa yal'anu ar-rajul ko yatuffu ar-rajul walidai mutum zai zagi iyayensa ko ya la'ance su sai annabi ya ce ayya saboda an sani gaba da gaba ka zo ka zagi mahaifinka ko ka zagi mahaifiyarka to wannan sai dai idan kanka ya kunce kai dan wuiwui ne duk wanda kansa yake wuiwuiwui eh. ko bi ma zai iya yi to don haka shi yasa suka yi tambaya don abin akwai mamaki sai aka ce wani ya zage ka sai ka tashi sai karama idan karama ya zagi babanka ka zagi babansa da mamansa to wannan zagi kowa zai koma wato kan iyayensa ne bi ma'ana wanda ya zagi babanka ya zagi babansa ne idan karama ka zagi babansa ka zagi mamansa domin wajen rama ko mutum ya fi hucewa da yawa ya fi karawa tun da kasancewa albadiwa zalim to ka zagi babansa ka zagi mamansa to iyayenka ne duka biyu ka hada to shi yasa aka ce yayi taka tsantsan shi ne muke tin ba za ka iya haƙuri ba to mu kuma muna faɗa a gefe shi ne gara karama da mari ya ji maka sauke tun da Allah baraka wata ala ya kira waɗannan sahabbai muminai to kai ka yi kaɗan ka kushe su kuma kai ka yi kaɗan ka wulakanta su ka yi kaɗan ka wulakanta su ko ka ƙasƙantar da su saboda sai riga sun samu wannan matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko kai yanzu idan ka zo ka ce mumini ne ko ɗan liman ne kai ko liman ɗin ne ya ce shi mumini ne za mu ce a'a saboda kalatil arabu amanna kullum tuminu walakin kulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum abinda Allah ya ambata kenan saboda haka ko liman ya zo ya ce aini mumini ne ko alaran ma ya ce fi mumini ne a a ka tsaya kai musulmi ne mun yadda da wannan amma imanin ka tsakaninka da ubangijinka ina fata an gane da kurebuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa ya ulil absar sai Allah ta'ala yace kulura ya ku masu basira ku lura da darussa da yawa darasin da ka gane ana son ka lura duk wanda ya bunkasa ba zai fi karfin Allah ba idan ya ce ya fi karfin Allah to ka ba shi lokaci idan Allah ya maka tsawon kwana za ka ga sa da ko menene kuwa yake takama sannan kuma duk wanda ya rike Allah ba ya faduwa duk rundunan da suka taru domin su yaƙe shi, su yaƙe ki sai Allah ya taimake ki ya taimake ki ya karya su gaba daya yasa aka ce fa ta biro ya ulil afsar amma a gurguje malaman usulul fiqh suka ce wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yake gwada wato a rinka amfani da itibari lura wajen yanke hukunci ko fitar da maqasid na ainihin a shari'a al-islamiyya manufa na shari'a musulunci wannan shi yake tabbatar da cewa akwai kiyasi ana iya amfani da kiyasi wajen zartar da hukunci na musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa'tabiru ya ulil absar kuma kowa ya sani kiyasi yana mataki ne na hudu daga cikin matakai na ainihin wato dalilai ko foundation usa masadir na ainihin shari'a na musulunci idan ka ce ƙur'ani za ka ce hadisi za ka ce ijima'i na hudu sai a ce me sai a ce kiyasi to yana ɗaya daga cikin dalilai na kiyasi ba a tabiru ya ulil absar sai kuma Allah ya ce me walau da. بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار الله تبارك وتعالى يا كي قبل بام بياني يتي ولولا ba domin an kataba Allahu alaihimul jala'a Allah ya rubuta musu janyewa da koran karen nan da za a mutu ba daga birnin Madina su wannan kabilan Yahudawa na Banu Nadir yace la azabahum fi dunya wallahi da ya azabtar da su a nan duniya a nan birnin Madina saboda haka da suna da abubuwa guda biyu da suke jiransu akwai kora akwai azaba tunda kora ta zo to za a daga musu kafa akan azaba wala Allah cikin su a samu waɗanda za su karbi musulunci daga baya amma ba domin wannan kora ba aljala la azabahum fi dunya amma duk da haka idan suka ci gaba da taurin kai a inda suka je kai bara ne ina ne suka je suka zauna to Allah tabaraka wa ta'ala yake wa lahum fil akhirati azabun nar lalle ranar takin alkiyama a lahira suna da azaban wuta saboda addinin su Allah ta'ala da yadda ba tun da aka aiko manzon Allah to an riga an gama komai duk wanda yake da wani addini ba yahude ne ba nasare ne ba majuse ne arne ne kowane irin kafiri ne da mushiriki to dole ya dawo ya bi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan bai karbi wannan ba to makomansa za su kasance wuta ce ranar takin alkiyama zalika me yasa Allah ta'ala yayi musu wannan aka kore su fata-fata kora ta wulakanci suka bar sauran dukiyoyinsu ba za su iya ɗaukawa ba suna ji suna gani suna lalata abin da suka mallaka shi an zo an musu koran kare ko kuma azaba tana jiran su da ba a musu koran kare ba saboda me zalika bi annahum zalika bi annahum Allah wa rasulahu ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ذلك دليل ديسا الله يمس هكا بأنهم شاقوا الله ورسوله saboda sun saba wa Allah da manzonsa to wannan shi yake gwada cewa in ka saba wa Allah kowanne irin wulakanci zai iya samun ka duniya idan ka saba wa manzon Allah kowane irin wulakanci zai iya samun ka duniya to sai a yi a hankali kuma duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah duk wanda ya saba wa manzon Allah ya saba wa Allah domin za mu samu aya nan gaba Allah tabaraka wa ta'ala ma ya ambaci matsayin manzon Allah ne bai ma ambaci ainihin matsayin shari'ansa ko littafinsa ba sai na manzon Allah kawai domin a gwada mana cewa duk wanda ya bi Allah to zai bi manzon Allah duk wanda ya bi manzon Allah to ya bi Allah ne babu wani bambanci ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله إنما فعل الله بهم ذلك دليل يسعى لا يموتوا هكا وسلط عليهم رسولا يسلط من زنس أكنت وعباده المؤمنين يقوم باينس مؤمنين لأنهم خالفوا الله ورسوله سبود سابا وألا نيد من ظن وآية ما تارقا آفل آه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم saboda haka duk wanda ya saba wa umarnin annabi to fitina tana iya samun sa a duniya ta jarrabawa ko ta musiba ko ta bala'i Allah ya kare mu sannan kuma ranar takin alkiyama ga kuma azaba mai raɗaɗi Allah ya tsare mu to waɗannan ma su ma sun saba wa Allah ne da manzonsa wa kazzabu bima anzalahu Allah ala rusulihi kuma suka karyata abinda Allah ya saukar wa manzanninsa almutakaddimin fil bishara musamman manzannin da suka shude na busharorin da yake cikin littafansu yahudawa ne ko nasara bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi muhammad wa mu na zalika alhali sun san waɗannan ayoyin kuma sun gane su kama yarifuna abna'ahum kamar yadda suke sanin ayayensu da suka haifa wala an ambata mana waɗansu surori a can baya da kude in ya ga annabi wanda ya san littafinsa yakan gane cewa shine manzon Allah na karshe kamar yadda idan ɗansa ya ɓata yakan gane ɗansa bayan ya ɓata idan kana tare da ɗanka ya ɓata aka ce an je an samo shi ka zo ka duba wannan ko ɗanka ne ko ba ɗanka ba yana da wahala ka zo kana ta dudduba ki haka kana ce kai baka gane ba shin ɗanka ne ko ba ɗanka ba yana da wahala sai dai ya yi shekara da shekaru zaman ya fi ɗan feret yanzu kuma ya dawo wani murjeje kamar doya ko kuma a ce ya samu matsala an masa rauni a ko ina to wani ba zai iya ganewa da wuri ba amma dai wajen tsawo da wajen faɗi da wajen menene za ka iya ganewa ko kuma ya fara rubewa ko ya fara lalacewa kine ba za a iya ganewa ba wannan idan gawansa kenan amma yana da wahala a ce kana tare da ƴaƴayenka su bata sannan kuma a samo su ka ce kai baka gane su ba ƴaƴanka ne ko ba ƴaƴanka ba eh, sai ka ce kana cikin hajijiya wanda yake cikin hajijiya ne ba zai iya ganewa ba saboda haka yahudawan nan sun san annabi sarai idan sun gaife sukan gane manzon Allah ne na ƙarshen zamani sarai kuma sukan gane dan aiken Allah ne sun sani kwarai amma kuma duk da haka suka saba masa yasa Allah ta'ala yake wa man yushaqillaha to kaga nan kuma sai ambaci sunan Allah bai sake ambaton sunan manzon Allah ba kamar yadda ya walan surare walan wurare kuma idan ya ambaci sunan Allah da manzonsa to zai sake maimaitawa ya ayyuha allazina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul amma ba cewa ila ulil amri minkum ba ko wa ila wa ulil amri minkum ba ba ambata ba ku yi da'a wa Allah ku yi da'a wa manzon Allah da shugabanni daga cikin ku matukan ba su kauce wa Allah ba amma idan an samu jayayya da husuma to kuma yadda al'amari zuwa ga Allah da manzonsa ba ce ku koma zuwa ga wajen wadancan shugabanni ba saboda garanti littafin Allah sannan garanti hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba ce wa ulil amri ba saboda wani lokaci shugabanni tun da ba masu mai bane za a iya samun kurakurai da gare su ya sa ba a sake jaddada su ba a nan kuma aka ce zalika bi annahu saboda su waɗannan yahudawa da makamantansu shaqullaha wa rasula sun saba wa Allah da manzonsa wa man yushaqillaha duk wanda ya saba wa Allah to kai a tunaninka sai ka ce wa man yushaqillaha wa rasula duk wanda ya saɓa wa Allah da manzonsa sosai sai ba kara wa rasula ba don a gwada maka duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah duk wanda ya wa manzon Allah ya saba wa Allah don ba yadda za a karaba su idan ka ce la ilaha illallah ka soke muhammadu rasulullah to ka riga ka faɗi warwar haka ma ba zai yi ka ce ashadu anna muhammadan rasulullah sannan kuma wajen ashadu allah ilaha illallah ka janye ba zai yi ba musamman waɗanda suke zuwa wajen bokaye ko masu tsafi domin sun soke na farko ne kamar sun yadda da na biyu sannan yan kala kato sun kuma sun yadda da na farko ne sun soke na biyu ba zai taba yiwa ba sai ka haɗa su dole idan ka ce ashhadu Allah ilaha illallah sai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ko kiran sallah ne ko ta da ikama da ka ambaci wannan Allah shine na farko sai kuma ka ambaci manzon Allah ka taba jin kiran sallan da za a yi ko ta da ikaman da za a yi a zo a ce ashhadu Allah ilaha illallah sai kuma tsallake ashhadu anna muhammadar rasulullah sai a ce hayya ala sala to waye koyar da sallan inda haka ne hayya ala fala gaba ɗaya kiran sallan ma da ikaman waye koyar saboda ba kiran sallah da kama cikin kur'ani kuma duk wanda ka barke da Kur'ani zalla kace masa ya ya yayi maka sallah khamsu salawa katabahunna Allahu alal, ibad waɗannan salloli guda biyar ya zo ya gwada maka yadda ake yi wallahi in bai karanta hadisai ba bai yi ba sai dai kawai yazo yayi addu'a domin as-salatu addu'a abinda ake nufi da as-sala shine addu'a ayi addu'a kawai to addu'an ma manzon Allah bai barka ba sai da ya koya maka yadda ake addu'a kaji magana yasa ba inda zaka bi ka kauce wa hadisan annabi katsira ba zai taba yiwuwa ba wannan mun kawo misali da sallah ce kawai azumi duk da kasancewa Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin ga yadda ake azumi kuma dan yi takaitaccen bayani ko muhimman bayanai amma wane ne azumi aka koya da gare ke a aikace manzon Allah wajen bayar da zakka wane ne bayanin zakka dalla dalla manzon Allah wajen aikin haji wane ne ya aikin haji dalla dalla sahabbai suka koya da gare ki manzon Allah yace khuzu anni mana manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami haza yace ku koyi aikin hajin ku da gare ni ba mamaki ba wannan kara ba za mu sake azuwa da ku ba kuma aikin hajin annabi na karshe kenan kusan shine na farko shine na karshe yasa mutane da yawa har da waɗanda bai san ku ba duk sun kasance a cikin sahabbansa sun ga aikinsa kirikiri kaga wani ikon Allah haka Allah ya kaddara masa saboda haka wa man yushaqillaha duk wanda ya saba wa Allah sannan kuma wajen fassara wa rasulahu da manzonsa inda ka saba wa Allah da manzonsa sai Allah ya ce fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne mai tsananin azaba ne duniya da lahira to Allah ya kare mu sannan sai aka ci gaba da bamu labari waɗannan dabinan da aka yanke kun san wani abu ne wanda yake ba saba ba in aka je yakan mutane ba a yanke bishiyoyinsu ba a kona gona kansu, ba a sassare dabbobi amma a wannan karon sai Allah tabaraka wata'ala ya ba da dama ya ce a yi sai dai kuma yin da Allah ya ce a yi bai ce a yi gaba ɗaya ba shi ne ake ta magana ya za a yi annabi ya zo ya sa a tare kaza kaza a tare da binai to shi ne Allah tabaraka wata'ala sai ya saukar da aya tun da ayi annabi wa ma yantiqu anil hawa wa kazalika la yaqalu anil hawa annabi baya furti bisa son ransa sannan kuma baya aiki bisa son ransa duk abin da ya aikata to da umurnin Allah subhanahu wataala shine Allah ta'ala ya ce ma kafatun min ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وبإذن الله وليخزي الفاسقين. To lokacin da ake ta maganganu shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya. ya hutatar da manzon Allah kuma ya hutatar da ainihin sahabbansa wani lokaci idan ka zo kaya abu mutane za su yi ta maganganu amma in kana da hujjanka ka ba abin da ya dame ka saboda in ka je lahira ma hujjan kenan za ka kawo in ka fahimci hujjan da kyau shi kenan in ka je lahira baka da matsala amma baka fahimci hujjan da kyau ba ko akwai son zuciya in ka je lahira za ka yi bayani a nan Allah ta'ala ya kare manzonsa ya kare sahabban manzonsa mai Allah ya ce kuma ka tatun millinatin duk abin da ka yanke na ainihin bishiyan dabinai saboda su suka fi yawa a birnin madina kuma har yanzu idan ka je babban alaman da zai gwada maka ka iso birnin madina wato bishiyan dabinai ba kamar birnin makka ba don haka idan ka je za a shiga makka kai ta zazzare idonka ko idan za a shiga jidda kai ta zazzare idonka ko idan za a shiga birnin madina kai ta zazzare idonka za a ga bambanci saboda akwai waɗansu dabinan ma da suka yi su ina kyauta zaton kamar dabinan technology ne saboda yanzu abubuwan ci gaba sun zo sun yi yawa da suka yi manya-manyan hanyoyin su suna da hanyoyi barkatai na fitan hankali domin idan ka je kasan saudiya ka yi yawo ba kasan tura wanda za ka je kana buɗe bakinka har yawo yana zuba saboda tsaban kallo ba kasan tura wanda za ka je kana jin mamaki to suna da hanyoyi da yawa to a tsakiyar hanyoyin sai suna tsagawa suna sa dabinai ko a gefe sai ga dabinai ina jin ko na lantarki ne ko kuma na roba ne aka yi su to amma kuma in kana yawo a waɗansu wurare a birnin madinan hatta gonan dabinai lambun dabinai ɗin za ka gani da bukkoki da gidaje irin na ƙauyawa a cikin lambuna. in kana so ma kana iya shiga ciki ka sayi dabinan da za a tsinko maka daga sama domin ka zo ƙauyenku ku kana ba da labari in ka ga dama za ka yi yin haka to a madina za ka gani birjek amma ban da makka kuma ban da jidda da wallansu yankuna daga cikin ainihin yankunan saudi arabia saboda haka waɗannan dabinai da aka yanke na ƙabilan banun nadir ko na yahudawan banin nadir Allah ta'ala ya ce ma ka satun duk ainihin bishiyan dabinon da ka yanke au taraktumuha qa'imatan ko kuka batta a tsaye ba tare da an yanke ba ala usuliha a bisa ainihin kasanta wato fa bi iznillahi kun yi haka ne da izinin Allah saboda haka duk wanda aka yi yanke da izinin Allah barna ce amma Allah ta'ala ki yace ayi haka sannan wanda aka bari shi ma an bar shi ne da izinin Allah kuma Allah tabaraka wa ta'ala ke yace ai haka wali yuqdi al fasiqin kuma Allah ya yi haka ne domin ya ƙasƙantar da fasikai domin ya wulakanta su waɗansu fasikai alfasiki na almuradu bihim su ne alyahudu waɗannan yahudawan banun nadir da kuma waɗanda suka kwaikwayi ɗabi'u irin nasu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo ma waɗannan yahudawa wannan al'amari to dai sun haƙura sun kama hanya sun koma khaibara waɗansu daga cikinsu sun koma ƙasan siriya wannan fatattaka ta farko kenan zamanin umar ɗan kasuwa shi kuma sai ya zo waɗanda suke khaibara ya daɗa koransu gaba nan an ce li awwalil hakiri to akwai li akhiril hakiri kuma amma ke a zamanin sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu abin ya faru to amma dai na zamanin annabi shine Allah tabaraka wata'ala ya bada labari anan kuma wani abin mamaki bayan waɗannan mutane sun fita sun ɗibi abin da za su iya ɗiba da suna da dukiya mai yawa to sun bar dukiyoyi masu yawa to wannan dukiyar da suka bari ya za a raba ta ba ce sai idan an yi yaƙi da takwabi an zubar da jini abinda aka samu ake kira ganima kyauta ce wannan hadiyya ce ana zaune lafiya kan ɗauko kyauta a baka kuma annabi ana baki kyauta yana karɓa ko wanda ya bada annabi kyauta ba musulmi ba ne? manzon Allah yakan karɓi kyauta sai dai kuma wa sabo alaiha annabi idan an masa kyauta to yakan samu wani lokaci sai ya rama duk kyautar da kai wa annabi to zai rama ba wai ya sake mayar maka da wannan ba a ya karba kuma yakan yi amfani da kyautar amma kuma sai ya biya ka ta wata hanya daban yasa a musulunci aka ce kyauta kake biyu ne mutumin da zai ɗauki kyauta ya baka wannan tsakani da Allah kenan yanzu kaman alaramma ya kulo dubu goma ya ce aka ramaka Allahu ga wannan ni ko sai in karɓan sa aljihu nan ce alhamdulillah amma ku ba lalle ne kuma wata ranar an zo sallah ba ki dani ba zai ɗauki kyauta ya bani saboda Allah ya bani kyauta sannan kuma ni zan iya ɗaukan kyauta in ba da alaramma abin da ya sa na ba da alaramma kyauta daman na hango mai yiwa yana kiwon kaji ne nan ya tashi raba kajin nan to ni ma dai ya dube ni kada ya manta da ni wannan babu laifi in irin wannan sai dai mafiya yawa mutanenmu na karkara na ƙauye su ne suke irin wannan kyauta wa mutanen birane idan mutum ya kai wani matsayi ba a son ya yi kyauta domin a biya shi wala tamnun tastakfir an hana annabi haka amma in kai kyauta wa annabi shi kuma yakan yi kokari ya biya yanzu da sallar na sai wani ya riko kajinsa na filani guda biyar ya kawo maka lafiyayyun zakaru ya haɗo da ainihin kuka da aka daka ta mai kyau ga kubai wanda aka daka mai kyau sannan ya haɗo da busasshen karkashi aka haɗo maka sannan kuma ya samo wani bandanta na na kifaye ya kawo maka tsakani da Allah kana zaune a dogon gida ko gidan sama kana hawan mota mutumin da yake hawan keke a kauye sai ya kawo maka waɗannan kuma yanzu daf sallah to me yake nuna maka kenan tun yanzu hanzo daf sallah me yake nuna maka kenan bai yi laifi ba sai ka yi kiyasi zakarun filani guda biyar ya kai naira kaza da kekiyar kuka ta kai naira kaza da kekiyar kubaiwa ta kai naira kaza bandan kifi ya kai naira kaza sannan bushekiyar karkaki ta kai kaza duk an haɗo maka mai yiwa har da waken miya irin kanan naɗe ya kai kaza to sai ka yi lissafi ka ga riga da wando da babbar riga da hula da takalmi za ka ba shi da dubu biyar kulin mota saboda ka'ida an ce idan ka ba shi kyauta bai kai abin da ya kawo maka ba idan ya fita ya je ya duba ya ga abin bai masa ban ya dawo yana iya cewa ya fasa sai ko kayan ka zakaru an ci da shi don haka duk abin da aka samu ta hanyar kyauta to ga yadda ake samu ko kuma hanyar sadaka annabi baya cin sadaka ko kuma in an kawo ta hanyar zakka ga yadda Allah ta'ala yake a raba zakka idan ganima ce ma ya faɗi ga yadda za a raba ganima idan gado ne ga yadda aka ce a sarrafa gado idan kasuwanci ne mallakan mutum ne idan ya mutu wasiya yadda ya ce a yi masa wasiya haka za a aiwatar to amma ya sai ga wata dukiya an same ta ba tare da an sha wahala ba kawai annabi ya ce sahabbai su fito ne kuma suka fito abinda ma ake magana annabi shi kaɗai ke kan rakumi duk sauran a ƙasa suka fito kuma zaman da aka yi na kwana kida ba wani yakin da aka yi amma da Allah ya jefa tsoro a su suka tsorata su da kansu suka ce sun sallama unguwan gabaliya kamar a ce duk gari ne DRA mutanen DRA suke sun sallama DRA don akwai abin da yake bantaruwa akwai abin da ba zai bantaru ba saboda haka shine sai aka ce to ya za a raba wannan tunda ba ganima bane ba kuma gado bane ba kyauta bane ba sadaka bane menene sunan wannan shine fai'u shine Allah ta'ala ya ce, wa ma afa Allahu ala rasulihi wa ma afa Allahu ala rasulihi minhu fama awjabtum alayhi فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير to shine Allah tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da hukunci kwatankwacin ganima lokacin da aka yi yaƙi aka samu ganima ta farko ba san yadda za a raba ta ba a yaƙin badar shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ka samu jahayayya tsakanin dattawa na sahabbai da samari na sahabbai samari suka ce su suka yi yaƙin nan suka shiga lungu ko ina lungu da lungu su suka yi fi bala'i a wannan yaƙi na badar shi sa aka ci nasara dattawa kuma suka ce a yi wannan hurhuran da kuke gani wato ba ba kan wallasa ba ne ba mutumin da zai leƙo hurhuran nan ya ce zai yi wani gigigigi yana da wahala ba domin mun tsaya mun tare muku ba da yaƙin ma ba za ku yi ba ne aka kama jayayya aka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma manzon Allah bai da wani hukuncin da zai yi domin a lokacin ganima ta farko kenan da aka samu shine Allah ta'ala ya saukar da suratul anfal yayi cikakken bayani kamar yadda ayoyin suratul anfal kai bayani dangane da abin da ya faru a yakin badar in ka ɗebo waɗansu ayoyin ka ɗebo ayoyin suratul ali imrana ala imrana ko da yake fi karkata ga yakin uhudu haka dai kamar yadda suratul tauba ta yi magana kan yakin tabuka to haka surori suka yi ta bayanai shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya ce to dai wannan kulil anfalu lillahi war rasuli wannan dukiyar ta Allah ce da manzonka kawai sai aka tsaya a nan to duk abin da aka ce na Allah ne da manzonsa kaga kowa baya da bakin magana ku dattawa ba ku da bakin magana ma samari ba ku da bakin magana to ya kamata fa mu gane ba yadda za a yi a cikin community a cikin al'umma shin musulunci ake yi ne ko zamantakewan duniya a ce dattawa zalla su ne za su jibinci abu kawai ba zai taba yiwa ba dole sai da samari sannan samari su kuma zalla su jibinci al'amari babu dattawa ba zai taba yiwa ba dole sai an hadu duka biyu amma waɗannan su girmama waɗannan waɗannan su ba da dama ma waɗannan kowa ya tsaya a matsayinsa kamar yadda kullum muke ambatawa to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da sunan wannan abin da aka samu ba tare da an wahala ba ba tare da an yi yaƙi ba da ya kira shi fai'u ya kuma sunansa da larabci kenan mafiya yawa da hausa ma babu ba su da wannan suna ai kaman ganima ce da ya bada ganima ya bada wa ganima suna yace ga yadda za a raba me ya sunan ganima da Hausa eh to ladan yaki arzikin yaki to fai ufa kyautan Allah in ka ce kyautan Allah abubuwa da yawa za su iya shigowa ciki to a takaice dai ga abinda da Allah ya ce wa ma fa Allahu ala rasulihi minhum duk abin da Allah ya ba da manzonsa daga waɗannan mutane su wane ne yahudawan banun nadir duk abin Allah ta'ala ya ba da annabinsa ya ba da manzonsa daga waɗannan mutane to ya kamata ku sahabbai ku sani fa ma aujabtum alaihi min khailin wala rikabin to fa ba ku yi wahala a kansa na hawan dawakai ko kuma rakuma ba ko akwai wanda ya je yaki akan rakumi an ce annabi ne kawai ya haura kuni ko akwai wanda ya je yaki akan doki balle kilemin din wani abu mafiya yawa idan kun ji haka to akwai hukuncin da Allah zai ambata ne a gaba tun da aya can baya ya ce wa qazafa fi qulubihim roba tun da ai musulmi ma zanantum an yakhruju su kuma wa zannu annahu mani'atuhum hutunuhum min Allah amma mai ya faru Allah ne ya aike Allah da kansa ya zo ya diddiga su ya jefa tsoro a cikin zukatansu don ya zo musu sai inda ba su yi tsammani ba to ashe idan an samu arzikin wannan yakin da ba a gwabza ba to na Allah ne da manzonsa sai kowa ya ja bakinsa ya shiru saboda ba haka kai ba an yi ne fa saboda mutanen yanzu an yi ne saboda mutane yanzu ko yanzu mu da muke zaune muke tafsiri muke abin nan idan wani babban mai kudi ya kawo wata babban kyauta an zo an fala an ce ga takarda nan an zo da jaka an ajiye kun san an zo da jaka aka ajiye duk za ku bar kallon mu ku koma kallon jakar mai yawa an duba takardar ce cafi to fa tafsiri ya tashi in ce akara makallahu to ga shi dai an turo takarda da naira miliyan ɗari amma a ciki an ce miliyan biyar katal na mai jan baki casa'in da biyar na mai fasara misali ko da yake zai wahala masu wannan su a ce to miliyan talatin na mai jan baki ya yi miliyan talatin na mai jan baki miliyan casa'in na mai fasara oh ba ku yadda ba kenan nan, eh, oh akwai yan amin ko saboda yanzu da za a ba mu a zo a bayyana ga an ajiye ko ba za ku yi haƙuri ba idan muka karɓa muka yi shuru an zo da jaka na ce maza a shiga da jaka gidana yan aka ji so raka ni kofa na ce duk kuje na gode Allah ya saka da alheri Sai kuma zai ce akaramaka Allah shigo kai kalanka za ka shigo shigo shigo to zuwa shi gari in muka zo muka zauna kaga kyamara nan din nan ko ne ba wanda za ka kai sannan masu shirya benti da menene wani ma sai an zuwa na ce masu da Allah zuwa zai ce da sauran lokaci da Allah ba za su to an ta samun maza kowa zai sa ido eh, shi yasa aka ce duk mutumin da ya samu kyauta ko ka samu wani alheri ba tare da kayi tsammani ba ba aiki kai aka baka ba annabi ya ce masai dina umar karkaci kai kadai karkaci kai kadai sai sa wani lokaci akwai ladan ido wanda ya dauko miliyan 100 ya kawo muku shi zai yi wahala ba shi miliyan ɗari. yana iya wa albashinsa bai wuce naira dubu ɗari ba to ko ba komai ya kamata a ɗan rufe ido percentage na miliyan ɗari ɗin nan in ba za a iya bayarwa gaba ɗaya ba a ɗauki miliyan biyar dai a baki saboda in ka ɗauki miliyan biyar ka baki duk aikan da aka baki wannan zai daɗa ƙarfafa ki ba zai je rage ba sannan kuma misali yana buga misali da mu ne domin ya zamo kiyasi saboda nan gaba za mu zo mu yi magana dangane da masu alheri wanda ba sa waiwaye kun san da dama daga cikin malamai marowata ne akwai fada amma ba aikatawa to ba sai na karasa ba Allah ya na'am wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bada da sa na dukiyar fai'o daga waɗannan mutane yahudawan banu nadir fama aujaftun alaihe ba ku yi wahala a kai ba min hailin na dawakai ko kuma wala rikabin ko raƙuma walakin sai dai walakin Allah ya sallito rusulahu ala yasha walakin sai dai Allah Allah tabaraka wa ta'ala da kanta yusallitu rusulahu ala alaman yasha yana sallaka manzanninsa ne bisa wanda ya ga dama dalilin da ya sa aka ba da dama wa sahabban nan har suka zama barazana ga yahudawa saboda manzon Allah ne ba domin shi ba da su ba za su iya da su ba ai da Allah ya ce manzanninsa kowane manzo akwai taimakon da Allah ya masa kuma annabi ya riga ya fala ya ce ko ƙarshen duniya ne idan dujel ya bayyana ina tsakaninku ya ce zan muku maganinsa ni kadai ni kadai na zan muku maganinsa amma fa idan dujel ya bayyana ba na nan ya ce um hajiju nafsi ya ce kowa ya ta kansa annabi ya riga ya fada annabi yana nan sahabbai sun samu sauki ga manzon Allah baya nan al'umman musulmi suka samu sahabi ko guda ɗaya a tsakaninsu sun samu sauƙi idan babu sahabi akwai wanda ya zauna da sahabi na annabi balle a ce sahabban annabi ana samun sauƙi to haka mutane idan an samu mutanen kirki a cikin suna samun sauƙi idan babu mutanen kirki ko za su sha wahala shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khawatir ba domin mutanen kirkin da suke cikinmu ba wallahi da an juya duniya da an dade da halaka Najeriya amma saboda akwai mutanen kirki daga cikinmu da yawan mu ba mu san su ba ko ma ba mu san su ba Allah ne ya san su waɗanda suna addu'o'i ko a koye ko a bayyane kuma Allah yana karban addu'o'insu suna bada da haƙuri wa Allah mutane suna ɓarna. amma su idan suka je za su ba da haƙuri wa Allah ko suna istighfari ko suna karanta ƙur'ani da sauran waɗansu ayyuka makamantan waɗannan ke sa Allah yake sassauta mana sa duk wanda ka shi alamar mutumin kirki ne karka wulakanta shi karka tozarta shi karka ci mutuncinsa don ba haka ba to za ka ɗauko alakakai saboda in ya maka mummunan baki to wannan zai fi ka kuma za ka lalace har lahira ba za ka ji daɗi ba saboda ka taba na Allah a yi taka zanzan walakin Allah ya sallitu rusulahu ala ya sha sai dai Allah yana ɗan manzanninsa ne kaga nan bai ce sahabbai ko kuma mutanen manzannin ba manzanni kawai ya kira don haka wannan dukiya ta Allah ce da manzansa wallahu ala kulle shai in qadir kuma Allah mai iko ne bisa dukkan komai saboda haka tun da kun fahimci wannan dukiyar ta uce Allah ne ya sallada shi yasa aka same ta to ga yadda za a raba ta Allah ne mai rabawa mai Allah yake ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasul ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تتقوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وارجع أن بياني wannan tsarin dukiya Allah ta'ala yake ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura duk abinda Allah ya bada manzonsa daga ma'abuta alƙaryu daban-daban ba banun nazir kawai ba kaman fadar abin da ya faru kenan kaman kaibara abin da ya faru kenan kaman ummul qura abin da ya faru gare su kenan kaman yambo abin da ya faru kenan da sauran wurare daban-daban ba a yi yaƙi ba amma aka samu dukiya mai yawa wanda yake kira fai'u Allah ta'ala ya ce falillahi wannan dukiyan ta Allah ce wali rasule dukiyan ta manzon Allah ce wali zil qurba dukiyar ta makusantan dangin manzon Allah ne wannan an kawo fali fali fali wannan nasu ne dukiyan Allah a gina masallatai a inganta jihadi ko a gina makarantu ta manzon Allah manzon Allah zai dauki abincin gidansa da hidimomin gidansa tunda yana jagorantar mutane to kaji inda aka samu albashi kenan sai ga gwamna yana jan kudi yana jin kuɗi mai kauri saboda gwamna yana gwamna zai je yana noma ne gwamna yana gwamna zai je yana kiwo ne to a cikin baitul malin musulunci zai dauki albakinsa amma zai dauka daidai gwargwado banda zalunci ina fata an gani. saboda haka cikin dukiyan fai'u annabi yake daukan abincin gidansa nake shekara guda kamar yadda Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ya bada bayani walizil ƙurba sune dangin annabi waɗanda ba sa cin sadaka kuma za a dauka a basu saboda tunda aka turo manzon Allah to danginsa ma suna da daraja amma waɗanda suka yi imani Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su sune walizil ƙurba. to kuma sai sauran mutane wal yatama kai marayu na kowaye ne wal masakin sai miskinai masu bukata kowane ne wa sabin sai matafiyi waɗanda suke masu gaskiya ba yan tuwatuwa ba Allah ta'ala ya ce yayi haka ne kai la yakuna dulatan bainal agniya iminku. Allah ya wannan rabo ne saboda dukiyanka ta kasance a tsakanin mawadata ne ko yanzu kasuwancin da ake a duniya mawadata su suka fi samun riba sauran talakawa su ake murkusa su saboda kudin da kake rikewa baya bai ta kara ya karya ba amma wancan mai kudi yana zaune sai ya duba wayansa sai ya ce a ah, alhamdulillah yanzu yanzu na fana samu riba miliyan ɗari. kai kuwa ka je ka gama karaɗe kasuwanni gaba ɗaya ka gagara samun riban dubu goma sai yana kishin gida ya samu miliyan ɗari wani business ma kawai yana daddannawa sai ce akwai an kira na tura miliyan ɗari biyar wani waje can sai ya ji galalan sai ce miliyan ɗari biyar ɗin nan fa ta koma miliyan ɗari takwas wallahi ba imani kake da shi ba zai kafirta shi a wajen dun waye za ka yi ka ce kai ka ce an yi duniyan nan Sai kana da imani to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya rarraba waɗansu abubuwa ko gado ma Allah ta'ala ya rarraba ne in ba haka ba masu karfi su suke mamayewa a ƙasan nan duk mutumin da ya mutu ya bar magadansa masu karfi su suke mamaye dukiyan ba sa ba da sauran ba haka bane kaga an kauce wa hanyar Allah kai la ya yakuna dulatan bainal agniya minkum Sai eh, ina jin abin ya shafi wani ne ko shi yasa ya amfani. wa ma atakumur rasulu to ku saurara tunda an ce yanzu dukiyan Allah ce da ta manzonsa to kun ga sai hukuncin da annabi yayi in ku masu imani ne duk abin da manzo ya zo muku da shi fa ku zo ku Allah ki ku karbe shi wa ma nahakum an hufantahu duk abin da ya hana ku ko bai ba ku ba to ku hannu da wannan ne malamai suke kafa hujja akan cewa duk sunnan annabi mu rike hannu biyu duk abin da annabi ya hane mu mu nisanta saboda abin da manzon Allah ya faɗa na shari'a to kamar kari'ar Allah ce sannan kuma wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne wannan ya gwada duk wanda ya tawaye wa manzon Allah to Allah mai tsananin ukuba ne a can ba yake wa man yushaqillaha fa inna Allah shadidul iqab anan kuma yake wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah inna Allah shadidul iqab saboda haka ko sabawa wa manzon Allah aka yi to mutum zai shiga tsananin uku ba, ranar takin alkiyama to sai ayoyi na gaba an kasa mana mutane gida uku a zamanin annabi haka suke gida uku sana kowane zamani za a iya samun kashi ɗaya daga cikinsu ko kuma kashi biyu kashi ukun da za a ambata mana nan gaba kuma suna daga cikin wanda suka cancanci a ba su fari'u waɗanda suka yi hijira da mutanen madina da kuma waɗanda suka biyo bayansu malamai suka ce waɗanda suka biyo bayan waɗanda suka yi hijira da mutanen madina ila yau milkiyama kaga mu ma za mu yi shiga ciki kenan amma karin bayani sai da rasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka bada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh